بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 11 ga watan zulƙa'ada shekara ta 1436 ko da bakwai ko hijira annabi alaihi salatu wassalamu daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da sha hudu ga watan ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa bayan hutun karamar sallah da aka tafi shi yau Allah ya madaukin sarki ya dawo da mu wannan karatu namu mai albarka na ahkamul jana'iz da uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunna da ke kofar Nasarawa a birnin Kano Nigeria Allah ya karbi ibadun da muka yi ya yafe mana kurakuranmu ya sa aljanna ita ce makomarmu da taimakon Allah maɗaukin sarki yau za mu ɗora akan darasi na ɗari da uku zama na ɗari da uku a cikin wannan karatu namu Allah ya azurta mu da kyakkyawan cikawa yau za mu tashi akan matsala ta ɗari da goma sha tara a cikin wannan littafi mala وأما قراءة القرآن عند زيارتها qira'atul لا أصل له في السنة بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها إذ لو كانت مشروعة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وألمها أصحابه لا سيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها وهي من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم أما تقول إذا زارت القبور فعلمها السلام والدعاء فعلمها السلام والدعاء ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن ولو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرره أو كما تقرر في علم الأصول فكيف بالكتمان ولو أنه صلى الله عليه وسلم علمهم شيئا من ذلك لنقل إلينا فإذا لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع mal albani ya ce abu na 119 a cikin wannan littafi idan ba manta ba karatunmu na baya mun tattauna ne akan abin da ya shafi ziyarar kabari da abin da musulmi ya kamata ya rinka faɗa idan ya kai ziyara a kabari da addu'o'in da aka ruwaito mana duk mun karanta su to shin idan an je ziyartar makabarta akwai wani karatu da aka ce a yi na alkur'ani a makabarta ko babu shin akwai wani abin da shari'a ta tabbatar mana na mu karanta wa mamatanmu yayin da muka kai ziyara kabari ko babu ɗabi'ar wasu ta gudana cewa idan suka je ziyara kabari ko makabarta suna karatun ƙur'ani ko ba ma ziyara ba suna karanta alƙur'ani na'am karatun alƙur'ani wani abu ne mai kyau karatun alƙur'ani addini ne karatun alƙur'ani ƙurba ce da ake neman kusanci zuwa ga Allah da shi To amma ya kamata mu gane cewa kowane abu a shari'ar musulunci akwai fa inda aka ce a yi shi don abu yana da kyau ba wai yana nuna shi kenan kuma bawa ya aikata shi a inda ya ga dama ba a nan ake fahimtar karantarwa ta sunna da kuma tarbiyya ta sunna da kuma bambancin su da bid'a ku shi dan bid'a kullum yana yin tutiyar cewa abin da yake aikatawa ai abu ne mai kyau